Sashen Hausa na murya Amurka ke magana a kan mitoci 19, 31, 49, 60. Sai kuma kilohaz 1530 a matsakaicin zango. Masu sauran a jamhuriyar Nijar kuma za su iya kama ce kai tsaye ta tashoshin FM na VOA Africa a kan mita 102.5 sai kuma tashoshin rediyon amfani sarauniya fara'a nomad da lord da kuma niyya kana masu na'uran kwamfuta suna iya daddangwala voa hausa.com a duk lokacin da suka so kama tashar. Jama'a Assalamu alaikum barkamu da asuba barkamu da saduwa da ku a cikin shirinmu na yau talata biyar ga watan Juli na shekarar 2016 da goma sha da fatan an waye gari lafiya. Ladan Ibrahim Ayawa ne daga nan birnin Washington DC tare da Ibrahim Kalmasi Garba. Da ma sauran abokan aiki ke farin cikin daukan ɗawainiyar kawo muku shirin a daidai wannan lokacin kafin mu tsunduma cikin shirin rigirigi Ibrahim a ba mu kanun labarai. To wani ɗan ƙunar baƙin wake ya tayar da bama-bamai jiya litini a birnin Madina da ke Saudiya wanda ya sanadin mutuwar jami'an tsaro hudu. Adadin mace-macen da suka biyo bayan harin ƙunar baƙin waken da aka kai a Bagadaza babban birnin Iraki na ci gaba da ƙaruwa. Sannan masu bincike na tambayoyi ga wasu daga cikin mutanen da aka kubutar. bayan an yi garkuwa da su a harin da aka kai ranar asabar a daka babban birnin kasar bangladesh adalla kanun labaran kenan a cikin shirin za ku cewa yau ma ana azumi a najeriya domin ko ba a ga wata ba amma an gani a jamhuriyar nijar don haka gobe laraba ce za ta kasance ranar ɗaya ga watan shawwal kuma ranar da 'yan najeriya za su gudanar da bikin sallar idil fitr ta wannan shekara a can jihar borno ko yan jihar ne za su yi walwala a wannan bikin sallah domin ko suna za su fito su zagaya sabanin abin da ke faruwa shekarun baya alhamdulillah an samu lafiya a kasan borno babun da muke fuskanta da ba yanzu muke fuskanta yanzu kana za mu kawo muku rahoto akan abin da ya sa gwamnatin jihar legas ta tsaya kai da fata sai ta bi dokan nan na hana tallace-tallace kan hanya har ila yau aliyu mustapha sokoto zai shigo da shirinsa na tsaka mai wuya amma fa duk waɗannan sai kun ji cikakkun labaran duniya. thank you Assalamu alaikum masu saurari ga labaran. Wani dan kunar bakin wake a birni mai tsarki na Madina da ke Saudiya ya tayar da bama-bamai jiya Litini a wuni wurin duba ababen hawa a wajen ɗaya daga cikin wurare mafiya tsarki a Islama wato masallacin Annabi. 'Yan sa'o'i bayan nan sai ma'aikatar harkokin cikin gida ta Saudiya ta ce wasu jami'an tsaro hudu sun halaka wasu kuma biyar sun samu raunuka bayan da suka yi yunkurin hana maharin shiga masallacin. masallacin wanda shine na biyu mafi tsarki a islama nan ne aka binne annabi muhammad wanda ya rasu a shekara ta 632 miladiya miliyoyin musulmi daga sassan duniya kan ziyarci wannan masallacin kowace shekara lokacin aikin hajji a makka an kuma ba da rahoton tashin karin bamabamai biyu a kasar a daidai lokacin da wata mai tsarki na ramadan ke karewa ɗaya bam ɗin wani ɗan ƙunar baƙin wake ne ya tayar a wani masallacin 'yan shi'a da ke birnin atif na gabashin ƙasar ba a ba da rahoton ƙarin mace-mace ba 'yan sa'o'i gabanin haka ma'aikatar ta harkokin cikin gidan saudi ta ce wani ɗan ƙunar baƙin wake ya tarwatsa kansa daura da ƙaramin ofishin jakadancin amurka da ke jidda ofishin jakadancin amurka bai ba da rahoton mutuwa ko rauni tsakanin ma'aikatansa ba a halin da ake ciki kuma kasar ta saudiya ta tsida gobe laraba ranar sallah wadda ita ce farkon hidimomi na tsawon ranaku uku a duniyar islama da kan zo a ƙarshen watan azumi a shekara-shekara adadin mace-macen da suka biyo bayan harin kunar bakin waken da aka kai da motar daukan kaya a bagadaza babban birnin kasar iraki na ci gaba da karuwa yayin da ake samun karin garwaki daga cikin baraguzai jami'an gwamnatin iraki sun faɗa jiya litinin cewa mutane akalla 151 sun mutu a ɗaya daga cikin hare-haren mafiya muni da aka taɓa kaiwa a birnin na bagadaza tun bayan da amurka ta shiga ƙasar a shekarar 2003 ƙungiyar isis ta ɗauki alhakin kai harin da cewa ta auna 'yan shi'a ne a harin bom wanda ya bararraka wani wurin saye da sayarwa mai cike da jama'a a wato gundumar karanda da ke birnin na bagadaza mutane akalla 200 kuma sun samu raunuka kuma jami'ai sun ce adadin mace-macen na iya ci gaba da karuwa yayin da masu kai daukin gaggawa ke ci gaba da tono baraguzai da toka da toka ta wajen amfani da cebur da hannayensu to karfa a sha'afa ana shan labarai ne daga sashen hausa na muryar amurka a nan birnin washington dc masu bincike na tambayoyi ga wasu daga cikin mutanen da aka kubutar bayan an yi garkuwa da su a harin da aka kai da safiyar ranar asabar a wani gidan cin abinci na zamani a daka babban birnin kasar Bangaladesh, wanda ya yi sanadin mutuwar mutane ashirin da suka je cin abincin da kuma 'yan sanda biyu jami'ai sun ce biyar daga cikin mutane sha uku ɗin da aka kama na ci gaba da zama a tsare ba a san ko mutane biyar ɗin zarginsu ake ko kuma tambayoyi kawai ake yi musu ba don ko a samu wasu ƙarin bayanan da za su kai ga gane inda harin ya samu asali babban jami'in 'yan sandan bangladesh akm shahidullah haq ya faɗi jiya litini cewa wasu mutane biyu ciki har ma da wani da ake zargi da kasancewa ɗan bindiga na fuskantar tambayoyi ya ƙi bayyana ko mutane biyun na cikin mutanen da aka kirga su a matsayin waɗanda aka yi garkuwa da su to amma ya amsa cewa ana jinyar su a wani asibiti saboda raunukan da suka jijji fadar shugaban ƙasar amurka ta white house ta soke hidimar gashe-gashen nama da aka yi ranar hudu ga watan yulin kowace shekara na masojoji da iyalansu saboda ruwan da aka yi a birnin washington dc wannan ce shekara ta biyu a jere da tilasta shugaba obama da matarsa mitchell suke soke wannan liyafar da kallon wasan hasken wuta saboda ruwan sama fadar ta white house ta ce mawaka janet mone da kendrick lamar za su yi wasar kamar yadda aka tsaida amma a wuri mai rufi fadar ta ce shugaba obama da matarsa za su yi 'yan takaitattun jawabi na buɗe hidimar a halin da ake kuma ruwan sama ya sa an soke wasu wasannin hasken wuta da aka shirya yi a birnin washington din to amma an gudanar da wasan hasken wutan da aka yi a dandalin ƙasa kamar yadda aka saba Firaministan Isra'ila Benjamin Netanyahu ya ziyarci Uganda jiya Litini zangon farko a ziyarar kwanaki hudu da zai yi a gabashin Afirka. Ana ganin wannan ziyarar tana da muhimmanci ga yankin wanda rabon wani shugaban Isra'ila ya ziyarta tun shekaru talatin da suka gabata. to sai dai kuma wannan ranar ta ga takaddama bayan da shugaban uganda yoweri museveni ya yi ta kiran isra'ila da suna palestino a jawabinsa shugaban na magana ne kan matakin soji mai suna operation intebe inda sojojin kundumbalar wato isra'ila suka ceto mutanen da aka yi garkuwa da su a filin jirgin saman intebe na ƙasa da ƙasa na uganda bayan da wasu mayakan Falasɗinawa suka karkatar da jirgin saman kamfanin Air France da suke ciki. Adalla labaran duniya kenan kuka saurara daga nan sashen Hausa na murya Amurka. To bari buɗe taskan rahotanninmu da batun ganin wata wanda ba a gani ba a Najeriya amma an gani a jamhuriyar Nijar. ga fasarar sanarwar da mai alfarma sarki musulmi ya aika wa manema labarai murtala faruk sanyin ya fasara zai gabatar ba kamar yadda aka al'adanta ba wannan karon mai martaba sarkin musulmi bai bayar da sanarwa da kansa ba illa da ya rubutacciyar sanarwa da aka rarraba wa 'yan jarida da suka taru a fadar ta mai alfarma sarkin musulmin sanarwar mai dauke da sa hannun shugaban kwamiti mai baiwa majalisar sarkin musulmi shawara akan harkokin addinin musulunci farfesa sambawali junaidu ta ce dukkanin rahotannin da aka samu daga shugabanni da ƙungiyoyin addinin musulunci da kwamitocin duban wata na kasa da na jihohin najeriya su nuna cewa ba inda aka sami ganin jinjirin watan shawwal a jiya lahadi wace ita ce ranar 29 ga watan ramadan sanarwar ta ci gaba da cewa mai alfarma sarkin musulmi muhammadu sa'ad abubakar wanda kuma shine shugaban majalisar koli ta harkokin addinin musulunci a najeriya ya aminta da wannan rahoton akan haka ya yi matsayar cewa watan ramadan na wannan shekara ya yi farilla wato ya cike kwanaki 30 kenan don haka gobe laraba ce za ta kasance ranar ɗaya ga watan shawwal kuma ranar da 'yan najeriya za su gudanar da bikin sallar idil fitr ta wannan shekara murtala faruk sanyin na muryar amurka a sakkwato najeriya to allah ya nuna mana wannan rana a can jihar borno ko bayan shekaru shida suna bikin sallah a takure sai a wannan karan suke damar walwala kamar yadda sakataren gwamnatin jihar alhaji usman jidda shuwa ya shaidawa haruna dauda biyu a cikin hirarsu. su yanzu yana tare da sakataren gwamnatin jihar borno alhaji usman shuwa a ranka gwamnan jihar borno gama jawabi ta kafofin yatsa labarai inda ya bayanin cewa za a baiwa jama'a daman yin zirga-zirga saɓanin yadda akan hana zirga-zirga shekaru shida da suka gabata musamman ma lokacin bukukuwa abin da ya shafi bikin kirsimeti sallah da dai sauransu kamar yanzu me yasa ne ku ɗauki wannan mataki eh, na baiwa jama'a dama wajen gudanar da wannan bukukuwa ba tare da takaita zirga-zirga kamar yadda aka saba a shekaru shida suka gabata ba. To abinda aka yi shi yanzu muka tashi muka yi security council meeting so su manyan hafsoshi na wanda yake nan Borno GOC 7 da shi director security da commissioner of police da sauransu muka yi meeting sun ga yanzu alhamdulillah an samu lafiya a kasan Borno ba abin da muke fuskanta da ba yanzu muke fuskanta yanzu. in allah yadda su suka ce za su dudduba za su checkpoint da sauransu kowa kuma ya tashi yanzu masallacin da safe don kowa za a bincike shi a ga ko masu kirki na ko marar kirki ne to don haka shi yasa abun yanzu alhamdulillah ya ya zama sauki kuma mutane za su su yawon su je su yi abubuwan su amma su lura da baki da wanda ba su yadda ba kuma su yi su gaya ma masu abinan jami'an tsaro ah. to shine da magana turanka kamar su irin eh, zirga-zirga da za a yi cikin maiduguri ne kaɗai ko kuma har bakin da za su shigo da kuma wanda za su fita a su bakin ma za su yashi shigo amma za a dudduba motocinsu da abin da ke cikin motocinsu da su duka kansu za a dan bincike su kafin a bar su shiga zai kowa zai shiga kowa zai fita tsoron eh. da kamar wani kira za ka yi wa su musamman ma da za su gudanar da wannan bukukuwan sallah zuwa gobe jibi haka to mu dai tsoron alhamdulillah mun samu sauki mun samu lafiya yanzu duk abinda da za mu gaya masa ah, musulmai jama'a da musulmai da kuma su kristiyan ah, su uwanmu duka su mu roki allah allah ya kawo mana lafiya allah mu zama yadda muke zama da a borno kuma kowa ya lura inda ya bako ne da allah ya gaya ma zamiyan tsaro ga halinsu su da sauransu amma alhamdulillah kome ya yi kyau yau shine bayan shekara bakwai yau shine wanda za mu samu ba rufe kasuwa ba ba rufe hanya ba ba hana mutane tafiya ba ba hana motoci tafiya ba alhamdulillah mun gode ma jami'an mun gode ma shugaban kasa president muhammadu buhari da kwazonsa da imaninsa da ya taimaka mana ya kawo mana lafiya a kasanmu na borno kuma allah sa mu ci gaba haka to allah ya kyauta a can jihar lagos ko ta ce ya zame wajibi ne ta bi dokar hana tallace-tallace sau da kafa domin hadarin da ke tattare da wannan al'amari shugaban hukumar samar da tsaftataccen ruwan sha na jihar ne aikitar ahmed kabir abdullahi ya yi wannan bayani a cikin hirar da muka yi da shi ta wayan tarho eh to gaskiya wannan abu ne wanda yake yana zama babbar matsala ga harkar sifili a jihar inda za ka ga mutane sun kawo kayayyaki daban-daban ana da shi cikin go cikin traffic a kan hanya an kawo abubuwan ma da bai kamata a kawo shi gurin ba ka har da madubin ido da gilashi kinkime mai gashin ana yawo da shi akan hanya wanda yake kuma haka yana haddasa accident daban-daban hadari iri-iri kuma kaga an zo bisa kan hanya an tsare hanya bayan duk gari an share shi kanar an share shi kanar za ga gari yayi kyau kuma a zo a ta zuba kayayyakin shara daban-daban daban-daban daban guri nan da nan sai ga wuri ya kaca-kaca to bukaci wanda yake dama tana nan tuntuni ba wai sabuwar doka ba ce aka gudanar a dama can tana nan gwamnati ta yi la'akari da cewa yin haka ya hitar da mutane da yawa daga samun abin da za su sa a bakin su wasu su sai sun hita sun yi wannan sana'a sannan za su samu abinci fa in ka duba kuma babbar matsalar ko abin za ka ga kawai ana yi ne kawai danganin dama domin za ka ga kasuwanni nan cikin kasuwannin ba kowa ciki duk mutane an kwashe an dawo kan titi da kasuwar to me amfani irin wannan abu to Allah kyauta yanzu muna yanzu ana tare da sashen Hausa na murya Amurka da kenan birnin Washington DC yanzu agogo ya ce karfe 1 da minti goma sha hudu ga kuma shirinmu na gaba tsaka mai wuya abin da ya damu da ce kawai ba kwamar shehu salisu shi ya ɗauko da shi da kanshi malam nasiru bai tanka mishi ba tun bayan gama zaɓe shehu sani ya fito fara faɗa da gwamnatin jihar kaduna da ma kasa baki daya. Shugabancin jam'iyya na kasa ta turo mataimakin shugaban jam'iyya Inuwa Bukari ya zo Kaduna ya yi ne ba a tsawon shi so ne shiga rediyo da zaki ka. Ku kuna san a ku ne ku ba za ku na sama da ku ba. Jama'a barkan ku da wannan lokaci barkan mu da sa domin ku a wani sabon shiri na tsaka mai wuya. shi kam bangarorin apc guda nawa ne a kaduna sunana shaibu alas in ka ji mutum na ce ga bangaren da yake ai ba dan apc ba ne dan apc hayaniya ne ai apc ɗaya ce ai apc wanda ka sani wanda shugaban kasa ba har ke cikinta europa yake cikinta kowa da kowa ma na cikinta in ka ga mutum ba a cikinta to ba apc ba ne gyauran jam'iyyar pdp ne sunana muhammad awal isa Funtua mazaunin kaduna to gaskiya ni dan jam'iyyar apc ne A aƙida kuma irin ta janar muhammadu buhari shugaban ƙasar najeriya saboda akwai su da suke fakewa da maganar su 'yan aƙida ne to fa mutane sun fahimce su ba suna 'yan aƙida ba aƙida ita ce irin jam'iyyar baba buhari saboda in sun suna fakewa su 'yan asaliya ne to menene asaliya ai aƙidan nan ita ce dai magana wadda za a dawo abu gaba ɗaya saboda baba buhari akan take haka fa To ina gaskiya cewa gwamnan Nasiru El Rufai da mutanensa sun juya baya ga manzon da babbar hedakwatar su ta kasa ta APC ta turo daga Abuja ya zo Kaduna ya sulhunta rikicin da shi Nasiru ne ke fama da shi da su Shehu Sani. Kuma shin tsakanin maganar kare hakkin bil'adama da aikinsa na sanatanci a Abuja da kuma siyasar Kaduna wanne ne shi Shehu Sani ya fi bai muhimmanci? duk wannan suna daga cikin abubuwan da muke son taɓa a shirin yau wani shine kashi na uku na muhawarar da muke ji tsakanin ibrahim dan inna wani jigon 'yan bangaren aƙida na jam'iyyar ta apc da kuma kakakin jam'iyyar wato salisu tanku suno wanda su ne suke gefen shi gwamna yau za mu tashi ne daga yadda muka tsaya shirin da ya gabata yadda muka nemi shi ibrahim dan inna din ya ba mu hujjojinsa na cewa ai akwai abubuwan da shehu sani yake a kaduna da duk kaduna ba mu yin su ina jin ka ina jin ka ina ma tambayar ka da ka bani misalin wasu daga cikin abubuwan da Shehu Sani da kace eh, duk Kaduna ba wanda yesu su wallahi ko sanata ai sanatoci biyu da yake da su a jihar Kaduna eh kana jin mu shi ne ma ya bada transformer ya bada gudunmawa na na makarantu ya bada gudunmawan bohol kullum ake kenan a rediyo suna ji su fito suna ihu suna cewa kariya ne suna turo yaran su a wajen da ko sati ɗaya ba a yi ba ya kai transformer har yi gasa To amma eh, Malam Ibrahim me yasa me yasa wannan ba Kaduna kadai aka yi zaɓuɓɓukan ba ina zuwa ina zuwa ba Kaduna kadai aka yi zaɓuɓɓukan gwamna da sauransu ba me yasa ja'in jar Shehu Sani da Yar Rufati ta ƙare ne me yasa shi Sani ba zai je ya mai da hankalinsa ga aikin da aka tura shi Abuja na sanata ba ya kyale gwamna ya aikin shi a Kaduna. na malami akwai wani guri da ban san shige shi domin ba magana ba ne rikicin shehu sani da nasiru yan rufa'i da abu ai kuwa dole eh, malam ran ai kuwa dole sai ka shige shi domin jimana kana jina eh, rikicin shehu sani da yan rufa'i yana shafar mutanen jihar kaduna baki ɗayansu ba wani abu da za duk wani abu da ke cikinsa dole ne mutane su san shi su domin su fahimci abin da ya sa shugabanninsu ba sa da. Eh. Ka san da wuta ba za ta zo na ba. Mm. sai ta dauta ba inda ka da domin shi kullum a ki da shi san haka ya taso na tun muna kana da su bidir ya dan bani shekaru ina da zuciya shi da zan kullum shi to kaga ba zuwa ɗaya ba ku da da cikin wannan tana da tafi ko ban ga maka na abu wallahi mm. wallahi wallahi rikicin da ake a yanzu ma bai taka kira kare ba shi shehu sani dukan wani kujeran ga kaga abin da za a yi a jihar nan da shi da gwamnan da sai faka yana ragawa ganin jam'iyyar su kare su amma dole wasu abubuwan ka fito kai magana abubuwan da ke faruwa kai in da ba a magana fa wallahi wallahi da abin sun tsaka cikin da kake da su domin mutanen nan babu tausayi ko kallon na kasa a gurin su babu shi kuma shi shi shugabanci ba adalci bane shi shugabanci ba tausaya ma na kasa bane shi shugabanci ba tausaya ma bayan ka bane to yana da gina jam'iyyar mu tafi a ci zaɓe mm. a wasu ba da gudunmawa ba na adalci yake to ina zuwa ina zuwa malam ibrahim eh, ina zuwa eh, malam salisu wannan wannan rikicin shan wai na shehu sani ne da nasiru rufai kawai ko kuma dai wani abu ne ƙasa ba abin da ya damu rikici kawai ba kwamar shehu sani shi ya ɗauko rikicin shi da kanshi malam nasiru bai tanka mishi ba tun bayan gama zaɓe mu mun sani dukkan mun sani eh, shehu sani ya fara faɗa da gwamnatin jihar kaduna da ma ƙasa baki ɗaya Yan nan bai ishe shi ba mu ga cewa duk abubuwan da yake yi bai kamata a ce a matsayin shi ƙarya kake yi kake yi ƙarya ne kamata a ce to bari mu yi dalla dalla kowa ya yarda da darajar hadi kowa ya yarda da darajar baya ana cin zaɓe sarta shin sani ya ce shi bai shiga rigan kowa ba darajar shi ya ci sannan na biyu Buhari ya ce da Allah a taimaka a yi sat shi ya ce ba za a yi sat ba a yi cancanta sannan aka zo jaɗan majalisar dattijai da shugaban kasa da shugabannin jam'iyya sun yi gabas shehu ya yi yamma shi sannan buhari nan ya yi da shugabanci ya san shugabanci shehu sani ya ce bai zira shugabanci ba buhari ya yi da ayyukan da gwamna ma na sun tsarfa ake yi a jihar kaduna a matsayin tafarkin gyara ne shehu ya fito ya tsara a da mata suna rawa ma waɗanda ba ta shara eh, eh, eh, wata mutane ba sun gane su ya buɗe. Tun farko nan ya taɓa ma na ta ma ta a kan kwa. da mutane. Kamar kana kyale ka kamar da kake ina ya sauka ne Malam Ibrahim. Ka duba ba ka shi maka. Me kake so in tambaye shi Malam Ibrahim? Na kuma tambaye shi ya taba shi da aka ci farida aka yi sunna. Farilla shi ne kai tayyar shugabanci haka Allah ya faɗa. Biyayya shi ai farilla shi ne kai biyayya da umarnin uwar jam'iyya. To ina zuwa Malam Salisu um, ina zuwa Malam Salisu ina zuwa kaɗan ina zuwa kaɗan ina um, zuwa Malam Salisu. yawa eh, malam ibrahim kake so mu tambaye shi ne kana ta cewa a tambaye shi a tambaye shi wani abu menene ya ke wani biyayya ga jami'a ko a duka ma ta biyayya ga jami'a wai me malami na duka ma ya ce a yi wa jami'a biyayya eh ya ce a yi biyayya ga jami'a yes ya faɗa me kake so mu tambaye shi kana ta cewa a tambaye shi. me ya sa shugabancin jam'iyya na kasa ta turo mataimakin shugaban jami'a. yana buƙatar ya zo kaduna ya yi ne ba a shi ne shiga rediyo da zaki ka ya dinga cin mutunci sa ku kuna san a ku ne ku ba za ku bo na sama da ku ba to ba shi dama ya ansa malam salisu kaje tambayar shi yace me yasa me yasa abdul kadir ya zo daga da kwata jam'iyya da sulhu shi Sani ya shiga rediyo na zagin sa Allah ya tsiro na mutumin da ke sulhu ga tsarin daya haka nan Allah kuma yana fushi da mutumin da yake sulhu ya zo kaduna ya yi ya yi ba su zo ba ya zo ne ya yi abin da ya wa'in waɗansu kun ya yi taro da su ba mu sani ba ka ga ma abu na farko kenan shugabancin jam'iyyar nan idan su ba su ah, sani ba shi shugabancin jam'iyya kamata ya san shugabanci ba shi ba wanda ya gaya mana haka ake sulhu ya zo sulhu ko ya zo ta da kamar shi ma sulhu kenan ajin ya ke kaji tsoron Allah sulhu kenan ni ake kaji tsoron Allah ni ake kaji tsoron Allah duk duniya na wallahi wallahi na ji na ji ta saboda wannan magana da muke za mu tashi da gobe wallahi za mu yi kodin su ka tambaye shi ka koma ka tambaye shi ya ga ya ci wani dan ya ga ya ci ya san na wanda biya idan shi na shugabancin ya mutu shugabancin da Allah ya mishi ba me zai sa ya kwantar da shugabanci da biya in ya san ba ba ba ba ba mun da kan magana shi ba da kai ba ka ne rashin ba da ma shugabanci APC a jihar Kaduna shi ne yana da kuma da kuma su suka kidan su kuke ka eh na'am ina jin kamar imran ci gaba da a soka dole ne nake kalubalantar shi ne lokacin da suka turo shi aka turo abdul kadir suka yi shi wannan rashin kuya hada shi musulman sai da sakataren jam'iyyar nan na kasa ya ce da yawun jam'iyyar kasa ya zo kuma kuma suka turo shi amma da ya zo da wadawa ya gana da su ne da waya da waya taron ne na ce da ya zo shi inuwa abdulkadir da ya zo kaduna dawa dawa dawa ya haɗu da shi duk wannan mutanen da muke magana ya haɗu da su to madalla to ko bayan son neman amsar wannan tambayar da gane da irin karɓar da gwamnati ta kaduna ta yi wa ina abdulkadir su waye da waye shi manzan na hedikwatar apc ya gana da su lokacin da ya je kaduna daga abuja kuma me suka cima a matsaya kan maganar To kafin mu muna godiya ga su bakin namu Alhaji Ibrahim dan ina da kuma Alhaji Salisu Tanko Sono da kuma musamman wakilin namu Nasiru Yakubu Birnin Yaro da ya taimaka aka da shirin nan. A madadin dukkan su ne Ali Mustapha Sokoto a Washington DC. To a gaida Ali Mustapha Sokoto yanzu kuma albarkacin watan Ramadan ga karatu da Kur'ani mai tsarki. Bismillahirrahmanirrahim. abin da ya faru watan shawwal ya kama jiya litinin to amma kuma inda ya kama din babu wata ƙasa a duniya da za ta iya ganin wata in banda yankunan da suke yankin nan da ake kira polynesia wato akwai 'yan kananan tsibirai a cikin tekun pacific waɗanda suke yamma da nan amurka hmm. suke kuma gabas kenan da kasashen japan da wasu kasashen asiya din nan hmm. wani yanki da ake kira polynesia hmm. suna iya ganin wata to amma kuma lokacin da wata ya kama din a wurinsu da rana ne wato misalin karfe goma sha ɗaya ne na rana a jiya litinin jiya litinin agogon ƙasarsu to to abinda malamai suka yi lissafi da shi suka sa a kan cewa yau talata ne wata zai kama shi ne lokacin da wata ɗin nan ya kama da misalin karfe goma sha ɗaya din nan wanda za a iya ganin sa Polynesia kamar yadda na faɗa maka kowane irin tabaru kake da shi na hangen nesa. Nesa. Mm. Ba za ka iya ganin sabon wata ɗin nan ba in ba kana yankin Polynesia ba a jiya lokacin da ya fito. Amma kuma lokacin da ya fito ɗin an yi lissafin cewa rana ta riga ta faɗi a kasar Saudi Arabia. To Madalla a biyo mu a cikin shirinmu na hantsi domin jin cikakken wannan tattaunawa game da ganin watan Shawwal. kafin mu karkare ga shirinmu na karshe wato labarai amma wannan karan a takaice To a takaice wani dan kunar bakin wake ya tayar da bama-bamai jiya litini a birnin Madina da ke Saudiya wanda ya sanadin mutuwar jami'an tsaro hudu. Adadin mace-macen da suka biyo bayan harin kunar bakin waken da aka kai a Bagadaza babban birnin kasar Iraki na ci gaba da karuwa masu bincike na tambayoyi ga wasu daga cikin mutanen da aka kubutar bayan an yi garkuwa da su a harin da aka kai ranar asabar a daka babban birnin kasar bangladesh firaministan isra'ila benjamin netanyahu ya ziyarci uganda jiya litini zangon farko a ziyarar kwanaki hudu da zai kai a gabashin afirka ana ganin wannan ziyarar tana da muhimmanci ga yankin wanda rabon wani shugaban isra'ila ya ziyarta tun shekaru talatin da suka gabata to sai dai kuma a wannan ranar ta ga takaddama bayan da shugaban uganda yoweri museveni ya yi ta kiran isra'ila da sunan palestino shugaban na magana ne kan matakin soji mai suna operation intebe. inda sojojin undumbalar isra'ila suka ceto mutanen da aka yi garkuwa da su a filin jirgin saman ƙasa da ƙasa na intebe mutanen da ke jiran a tabbatar da zaman su 'yan takarar shugaban wato shugabancin amurka donald trump na jam'iyyar republican da hillary clinton ta jam'iyyar democrat na dosar lokacin fitowa da masu masu mataimaka to da takaitattun labaran mu kawo karshen shirin a halin yanzu amma kafin mu tashi bari mu mika ta'aziyar mu ga a ah, mutanen kofar marke da yola da ke birnin shehu na rasuwar malam macido wato abubakar balarabi wanda ya rasu a garin sokoto jiya litini allah ya ji kansa da rahama ya kara hankurin wannan rashi idan namu ta zo mu cika da kyau da imani yanzu a madadin kowa da kowa a nan sashen hausa musamman ibrahim kalmasi garba da ya taya ni gabatarwa da cubahiro ne da ya bada umarni da injiniyan mu zubairu ni ladan ibrahim ke cewa sai an jima da hantsi mun da muku da wani sabon shiri fil sai an jima ku